wani labari ne mai ban mamaki wani bawan allah wani babban limami ne a makka sai ya yi mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan muna bada irin wayannan wannan wayannan misalai saboda a aqida ta ahlus sunna wal jamaa ana kafa hujja da mafarki don at-targhib wa tarhib su kuma yan bid'a suna kafa hujja da mafarki wajen tashri'i su ce su ce an ce ai kaza sai su fara yi mu kuma dama an ce ayi ne sai mafarki mai kyau sai kara maka kwarin gwiwa akan ka ci gaba da yi ba wai a fara yi ba ina fata an gane bambancin kawai sai mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan duk wanda ya ganni a mafarki da gaske ni din ne domin shedan bai isa yayi kamanceceniya da ni ba sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne mutumin kirki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka nemi wani yaro saurayi matashi a unguwa kaza a layi kaza ka je ka ce masa shi makocina ne a aljanna ya gani a mafarki kuma ya san da cewa babin targibi ne wannan don haka sai tashi sai je layin yadda annabi salama ya ga masa amma bai san yaron ba yana ta tambaya ba a san yaron ba sunansa kawai aka faɗa yana ta tambaya duk mutanen da yake tambaya sai na neman irin mutane irin sa ustazu duk ba san shi ba sai ya ji a ransa tunda dai bai samu ba bari ya tambayi sauran sai ya samu wasu kawai a layi sai ce musu da kun san wane ya ce a ai wane ne suka faɗi nickname ɗinsa ba su faɗi sunan da aka ji a mafarkin ba ai babban sunansa ya ce kaza ne tun ana makaranta amma ai sunansa wane ne dan shaye-shaye ne ai ai dan shaye-shaye ne shikenan sai je gidan ya je kwankwasa yaron ya taso wajen sallan azahar ne amma yana tabbaci idonsa ya ja saboda ya kwana mai yiwa a club ko an je ana ta hidima aka ko sallah ma shi bayi ya fito sai ya gan shi wani iri haka gashin kansa wani iri ya ce ha ya ce kai ne wa ne ya ce eh ni ne ce to ni dai ban sani ba na yi wani mafarki ne <laughs> Wani na gama bincika duk layin nan kuma ni ban ga kowa ba sai kai din sai ce amma ni annabi sallallahu alaihi wasallam na gani ya ce wai in ce maka kai sa ne sai ce kai ustaz ba nan ba ne ya ce ni din ya ce kwarai ya ce kai ustaz wrong number ya ce to ni dai sako ne ce to amma da Allah dan tsaya mana gaya mu mana ni akwai wani aiki kake na alheri yake ka ni ba na sallah ba ni ba na kaza ni ba dan iska ne ni fa kaza ne sai ce amma akwai aikin alai da kai ce eh akwai guda daya ce akwai wata mata makociyar mu a nan sama mijinta ya mutu ya bar mata marayu ba ta da komi ba ta da wanda tana bara ne da na ganta sai na ce mata ta daina baran nan ta dawo gida ta zauna sai na ɗauki albashi na kullum na je aiki na ɗauki albashi tunda ni ina da wasu hanyoyin sai in bata wannan albashin da shi take rike yaranta su ci gaba da zama na ce mata matukar ina da rai ba ta sake shan wahala ba ita da yaranta sai ce cap sai ce a to an zo gurin sai ce ai manzan Allah sallallahu ya ce kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil janna yace ba mamaki wannan ne sai ce to ni dai na isar maka amma ina maka nasiha ka san yadda za a yi a gyara ni dai ga abin annabi sallallahu alaihi ya ce ai mutumin yaron nan yana jin wannan abin sai ji jikinsa ya yi sanyi sai ce malam yanzu ina zaka je ce haram sai ce mu je haram suka je a hanyar haram gaba ta malam sai ya aske kansa ya sayi jallabiya ya sa ya shiga masallacin Allah mai alfarma ya ce wallahi ban taba shigowa nan ba kuma a nan garin nake yana shiga ya yi kuka ya tsaya a jikin ɗakin ka'aba malam ya yi ɗawafi li'awwali marratin fi hayati ya yi sallar farilla malam ya ce mishi to an yi sallah ko za mu fice cewa wala ba zan fita ba ya ce ai na zo kenan ya ce na ji wani daɗi da nutsuwa a raina wanda ban taɓa ji ba ya ce ai na tuba kenan yaron ne ya zauna a haram mala yana shan ruwan zamzam zalla ce wallahi ba zan iya fita a nan ba ya ce daɗin da nake ji ya sa ba zan taɓa iya fita waje ba ya ci gaba da zama ya ce sun shiga lokacin sallan la'asar ne ina ji don ya je masa wajen azahar ne ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha ya kwana yana sallah yana ta istighfari yana ta tuba malamin ya ce ya shigo sallah asuba ya kira shi a waya wayansa tana ta ringin ya je ya same shi daidai bayan an yi sallar asuba yana kwance kamar yana bacci wayansa tana ta ringin ashe wallahi malam Allah ya dauki ransa bayan an yi sallar asuba kaga yadda alherin dan adam yake kai mutum aljanna alheri ga masu rauni karkare na alheri zai iya sama maka abin da sallah ba za ta sama maka ba sallar da babu alheri a cikinta ba za ta cika ta kai ka aljanna ba amma alheri yana iya sama maka ladan mai sallah wanda baya da alheri ka yi alheri Allah yana son masu alheri fa'alul khaira la'allakum tuflihu abinda na faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda nayi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri Borno State sannan muna da reshi a jihar Kano sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah